بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke ba mu dama a kowane mako a daidai wannan lokaci muke haɗuwa don ci gaba da wannan karatu mai albarka cikin wannan littafi muktasar min hajjil ƙasudin kamar kowane mako ma a yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddari dawonmu kuma a majalisi na arba'in da shida, wanda ya daidai da sha biyu ga watan rabiul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1439 wanda ya ba mu ɗaya ga watan sha biyu miladiyar annabi isa alaihi salam 2017 wanda wannan shine wata na ƙarshe a cikin lissafin wannan kalanda wanda waccan ta wuce da wasu watanni da suka shuɗe yanzu kuma ga wannan ta zo ita ma za ta shuɗe wannan shi yake nuna maka dai rayuwa kullum tafiya ake kuma kana gani kana shaidawa yau wanan ka ya rasu wanan wani ya rasu matar wani ta rasu matar ka ta rasu iyayen wani su rasu naka su rasu ‘ya'ya su rasu ƙanne su rasu duka kai ma kana jira kuma lokaci yayi la na sa'atan wala yastaqdimun alƙawari ne da Allah subhanahu wataala yayi cewa lokacin yayi ba jinkiri kowa zai tafi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa an tafiyar zo mu cika da imani bai wanta ba a cikin wannan littafi mai albarka muna kitabul halal wal haram wanda a cikinsa malam ya kassama abubuwa kashi biyar mun yi kaso ɗaya da na biyu dangane da yadda ya kamata ka kasance wajen abin da za ka yi mu'amala da shi na rayuwa ya zama min halal balma kana iya ƙoƙarin kauce ma wasu halal ɗin don su baka ƙofar samuwar halaccin abubuwa kai tsaye kenan wasu halal ɗin ga sunan halal ne amma saboda sun yi kusa da afka mutum cikin sabo ko yin abin da bai da garanti sai ka ga shari'a tana kwadaitar da kai barinsu daga cikin magabata akwai wanda sun kai wannan matakin matakin nisantar wasu abubuwa na halal don kawai kada su fada cikin haram yana daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya kobi sahabbansa wajen roƙo cewa karka yadda ka yi roƙo in ba ya zama larura ba karka roƙi wani wani abu wata bukata ta rayuwa in ba ya zama dole ba to daga cikin sahabbai akwai wanda ya dauki wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kai ga inda sa ne zai faɗi a ƙasa ba zai buƙaci wani ya bashi ba ba zai ce wani ne ƙurin ba dan kada wai ya faɗa cikin roƙon wani to kaga wannan matsayi ne na darajatul ula wanda sun kai kima sosai domin yawan nan matakai na tsantseni da kuma kaffa-kaffa wallahi in ba ɗabi'iyyar Allah ya yi maka su ba wani dace daga Allah subhanahu wa ta'ala da wuya an tafi ba da wuya ka ce bari training ɗin kai na an saba yana da wahalar gaske illa stafahun ba. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ma'ala ya ce qismu ath alkitab ɓangare na uku a cikin kitabul halal wal haram fil halal wal haram wal bahth was su'al wal hujum wal ihmal wa madaniha ma'ana abubuwan da suka shafi halal da haram wajen binciken gano su da kuma matsalar roko da matsalar ƙwace da matsalar sakaci da duk wani abu da yi kama da wannan wanda in ba ka yi da gaske ba to za a iya samun ka cikin waɗannan kana neman halal wal haram wani lokaci sai ka yi bincike da gaske za ka iya tantancewa wani sai da tambaya wani kuma zai samu nashi ta hanyar kwace wani kuma ta hanyar wani ya yi sakaci ko kuma wani ya zama mai sakaci shi ba ruwansa ya ke halal ya ke haram ko kuma abu ya zo masa inda ba wai shi ya sato ba ko da wani ne ya sato shi yana ganin a wajen safaruwa halal kaga duk wannan matakai ne na da ya kamata mumini ya zama mai taka tsantsan a duk wani abu da zai mallaka ya zama nashi malai ce ilam annahu law qadima laka ta'amun aw uhdiyat laka hadiya aw aradta an tashtariya shay'an min shakhsin فليس لك أن تقول هذا مما لا أتحقق حله فأريد أن أفتش عنه وليس لك أن تترك البحث مطلقا بل السؤال واجب مرة ومندوب مرة ومكروه مرة anan mala yana mana magana akan cewa kamar yadda mun karanta a satin da ya wuce wani saboda son tsantseninsa zai ga cewa ai yanzu kuɗi da harkar yau da gobe da wuya ka samu halal zalla saboda haka shi bari ya guje wa neman kuɗi aka ce wannan ba zai yiwu ba to haka a yau malam yake maganan cewa zai yiwu a ci an kawo maka abinci daga wajen wani ko wani ya maka wata kyauta ko ka je kasuwa da niyan sayan wani abu a wajen wani to aka ce tsantseni a nan ba shi ne ka yi binciken hadiyyar nan da aka baka daga ina ta zo ba abin nan da zan saya ya ya kai kai ka saro shi a ina ka saro shi ya ka saro shi in hatsi ne kai ka noma shi in kaya ne a ina ka siyo ya aka yi ka siyo ka ce wannan in ka ce za ka yi wannan wai don ka isa zuwa ga halal ɗin da za ka saya ko kyautar da za ka mallaka ko abincin da za ka ci daga gidan wani ya fito to yin wannan binciken kuma amrun ne mazmum ya wuce matakin tsantsini ya shiga matakin shiga haƙƙin wani wanda kai abin da ake so a wajenka husnul zanni bi akhikal muslim ka kyautata zato wa dan uwanka musulmi mun faɗa a baya illa ma ghaluba alaihi tanawulil haram sai dai wannan mutumin ya shahara da cin haram ta hanyoyi daban-daban to wannan dan ya baka abu ka bincika daga ina yake ba ka yi laifi ba yace haza min ba zai yi ka ce haza min ma la a ta hillu wannan wani abu ne fa da ban tabbatar da halaccinsa ba anya zan saya kuwa ko kuma sai na yi bincike fa uridu an ufattisha anhu mala ce wa laysa laka an tatruka al-bahth mutlaqan kuma wannan ba ya baka dama bane wai ka daina bincike kwata kwata a akwai mahallin da zai sa ka yi bincike akwai mahallin da ba zai sa ka yi bincike ba shi yasa ya karkasa maka binciken ya ce yakan iya zama dole a ina zai zama dole a irin mutanen da muka yi bayani a satin da ya wuce wanda ya shahara wannan ya shahara da sata a ya shahara da kwace a ya shahara da wasu harkoki da ba a san halaccinsu ba don ya baka abu yana da kyau ka bincika na waye daga ina ka samu ya aka yi don kai ma karka shiga rikici musamman a yanzu Yadda duniya ta waye wani daga maka kyauta zai jefa ka cikin rikici in ko ka san shi da ɗebo rikita rikita to tambaya akan abun hannunsa ya zama dole akwai mandu mustahabbi kenan an so ka yi binciken musamman idan mutumin bako ne baka saba ganinsa ba ya zo zai sayar maka da abu ko yi maka kyautan abu ko na abu makamanci wannan akwai makaruhi abin da ba a so bal ma zai iya zama haram abu ya zo maka min rajulin salih ko mutumin kirki wanda a kasuwancinsa an san irin mu'amalarsa a yau da gobensa an san irin mu'amalarsa ya dafo abinci daga gidansa ya aiko ma la'alla ya fahimci yau ba kasuwa wata gara ba ya ce bari a taimaka ma da abinci ko ya aiko da ɗanyensa ka dafa ko na makamanci wannan to haramun ne a saninka da shi da kyautata masa zato da kake yi ka yi masa wannan binciken to da haka malamai suka kassama irin wannan bincike kashi uku wanda kai a matsayinka na mai son ya ci halal to kamata ya yi ka ɗauki na ƙarshen wanda shi ne zato ya fi ƙwari ka ɗauki na e, ƙarshen na farkon wanda ya zama wajibi wanda ya zama zahiri wane harkokinsa babu garanti amma wanda ko da bako ne baka san shi ba yi masa kyakkyawan zato abokinka makwabcinka wanda ka san ɗabi'unsa kuma kwata-kwata kar ma ka kawo wannan a cikin tsari ka ce wai kai ƙoƙarinka ka ci halal ne shi yasa har ma yi maka abu ka ce amma baka yi haƙuri zan ma tambaya kan ranka ya ɓaci a wannan musulunci bai da wannan ga wanda kake da kyakkyawan zato a kansa amma wanda dama an ya shahara da wasu ɓarna, ba laifi wane kai tsaye in ya kawo maka ka yi bincike ma'ala ya ce walƙaunu shafi fihi an na mazannata su'al a riba ya ce zance dai mafi gamewa shi shine abinda zai sa ka yi bincike akan abin da kake so ka mallaka ko ka ci shine in an samu kokwanto ko shakku wajen halaccin wannan abu wahiyar ta hasulu imma min amrin ya ta'allaku bilmal au bi sahibil abin da zai sa maka kokwanton zai yi ko shi karan kansa abin ko kuma wanda ya kawo maka abin. in nama ne la'alla kana tarajjudin naman nan ya yake la'alla a ce ya shahara ko an yada yau a gari an samu accident na motar shanu misali kuma wasu sun mutu da dama to kuma an ka samu labari cewa an yi wasu dabaru dai an fefe da wasu an shigo da su gari ku ka ba laifi ba ne in ka gane nama ka saya ka yi tambaya baya cikin irin wa'annan saboda labarin da ya kaga wannan ya ta'allaku bilmal, mana da abin da kake so ka mallaka Au bi sahi bilmal, ko kuma wanda ya kawo maka ɗin, kamar yadda muka faɗa wanda kake da kokonto a lamarinsa amma ma ya ta'allaku bi sahi bilmal, fa nahwa an yakuna majhulan ya ce abin da ya shafi mai kawo maɗin na ce misali zai yi ba a san shi ba ko ne yau ya shigo wa huwa allazi laisa alaihi ta dullo ala gulmihi ko ba wani abu zahiri da yake nuna zaluncinsa ko shi mutumin banza ne ko wani abu ka zayil ajnad kamar a ce yana da wasu uniform na waɗanda an ba su dama a hannunsu amma suna zaluntar al'umma kamar yadda yake faruwa yanzu duk wani ma'abocin uniform in ba mai tsoron Allah ba in abu ya haɗa ka da shi to zai yi kokarin ya zalunce ka to kaga irin wannan la'alla ya kawo maka wasu abubuwa da ka san shi ba ɗan kasuwa ba ne, ya kawo maka wasu gwangwanayen madara ka sara wani buhun siga ka saya kuma ka san shi baya kasuwanci to kaga akwai shakku a wajen to kana iya bincikansa ya kai ya samu kuma ka nuna baka so in binciken zai iya kai ka ga rikici so da yawa yana iya faruwa wasu su tara wasu su ɓace kayayyakinsu da makamancin wannan kuma su nemi shigowa da shi su sayarwa al'umma to ko da kai mai saya mai yawa ne mai tsari kana zuwa kano ka saro ka sai ka ga sauki ya zo gashi an kama su da yawa to yana da kyau ka yi bincike musamman idan hukuma ne ta kawo maka binciki ta ina aka samu ko kuma ka nuna ba za ka saya ba don ka fita daga damuwa wala ala salahihi ko kuma shi din babu wani garanti na cewa mutumin kirki ne ka siyabi ahli ilmi wa zuhud. kamar a ce ka ganshi da tsari shiga irin ta malamai a shiga irin ta mutanen kirki shiga irin ta masu tsoron Allah to in kaga mutum da sifa da kaya mai kyau to shine muka ce al-aslu fihi husnul dhann in dai ka ganshi a shiga ta kamala to asali ka kyautata masa zato sai in ya bayyana a tare da shi matsala to kuma yanzu duniya tunda ta lalace ko da bakon ne ya zo da sura mai kyau ba laifi ba ne don ka mu'amalance shi da kyakkyawan zato ka yi mutaba'a ka riƙa bibiya la'alla yau da gobe ya iya canjawa ko kuma ka gane cewa ya yi wannan shigan ne dai ya wadare ka ko wani abu makamancin wannan dai ya ce fahahuna la ya ji su'al wa la ya ce in ka ga mutumin kirki to bai dace ka yi tambaya ba bal ma bai halatta ba li'anna fihi hatkul muslim domin yin hakan cin mutunci ne na musulmi Ka ga mutumin kirki ya zo sayan ya zo sai da sa ko kuma alamar manomi ne ya zo daga wani wuri ya zo da kayan gonansa yana so ya sayar wani dai abu dai da yake nuna halaccin wannan mutumin yayi wannan harkar kai kuma ka shigo masa da tambaya da take nuna alamun rashin yadda ko son cin mutunci ba tare da wani alama zahiri da ya nuna ba wa iza'ihi hakan cutar da musulmi ne wala yuqalu li hadha innahu mashkukun fihi wannan bai dace a ce ai kana shakku ne yasa kai wannan tambayan ba kai kokarin ka ne ka ci halal shi yasa kake tambaya a kar kai wannan لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالته yace abinda ake shakku shine wanda daga ka gani akwai zahiri mai nuna shakku akwai zahiri mai nuna rashin yadda akwai labari da ya yadu na yiwuwan samuwar irin abin da kake bincike a kai yadda muka ba da misali na harkar fawa da makamantansu ko kuma wata harkar daban a ce kaya mota ta accident kayan hatsi ne misali an zo an sassace an kwashi cikin dare kai wani ya zo ya kawo maka buhun shinkafa baka san shi da wannan harkar ba kuma wannan labarin ya yadu an ji mota ta yi accident ta ɗauko hatsi sun zube amma an sace to kaga wannan kana da dama an mutum ya zo maka ka yi bincike don me don akwai dilara akwai alama akwai hujja ya ce mitlu an ya guna ala khilqatil atrak ya ce <clears throat> misali ya ce akwai misali mutum ne zo maka da ɗabi'u a nan aka ce atrak a wancan lokaci ana nufin jirut waɗanda suke lura da sarakuna ko dogarawa za mu iya cewa a wannan lokacin wa ahlul bawadil ma'rufina bizulm ko ƙauyawan da aka san azzalumai ne masu tara hanya masu zalunta mutane wa qat'u tariq ko yan fashi yace fa hadha yajuzu mu'amalatuhu wal aslu anan bai kamata a ce yajuz ba fa hadha la yajuzu mu'amalatuhu li'anna al yad tadullu 'ala al milk ce bai dace ka mu'amalance su ba domin an san halinsu kuma abin da suke yi lallai zai iya ba su mallakar abin da suka zo da shi amma kuma hanyar da suka bi bai dace ba in kuwa ba su da wayannan sifat ba su da wayannan ɗabi'u wanda za ka iya kyakkyawan zato da su to zai iya zama kuma dilala da mai rauni kenan illa na tarka min alwara sai dai barin abin da suka zo da shi abin da kake ganin baka gamsu da shi ba daga wajen waɗannan da suka shigo gari ka rabu da shi ka zaɓi wanda ka ga a gari yake ka nutsu da mu'amalarsa to wannan babu laifi yana daga cikin tsantseni da shari'a ta baka dama ma'ana idan mutum ya zo gari yana da sifa ta gari ya zo da kayansa shi ɗan ko wani abu na rai ya ƙi gamsar da kai da abin da ya zo sayarwan ba ka kuma da wata hujja da za ka tuhumci abin da ya zo da shi na haram ne amma duk da haka ranka ya gamsar maka kawai gara ka je inda ka saba saya ka saya to wannan tsantsenin babu laifi don me don baka ci mutuncin wannan ba amma kai ka fi nutsuwa da na asalin kasuwa ka je ka saya abinda kawai ba a so tunda ya zo da sifa mai kyau ka nemi tuhumarsa ka nemi ci masa mutunci wannan shine abin da malam yake so ya nuna maka a fagen tsantseni na cin halal da ya shafi ne da ya shafi wanda ya zo maka da shi cewa amma ma ya ta'allaku bilmal shi kuma kansa abin da aka zo ma da shi fa zai yi wanda ya zo da shi mutumin kirki na alamar mutumin kirki shi kansa abun fa yace fa nahu an yaktalita halal bil haram a samu cakuduwan halal da haram ko a wayancan misalin da muka bayar zai iya shiga in mai hatsi ne in mai kayan sawa ne in mai kayan provision ne an kawo irin wayannan kayayyaki wanda ba a san asalinsu ba ya shigar da su shagonsa ya so ba sayarwa to kaga za su haɗu da na wanda ya saro na halal zalla da wanda kuma ana zaton na haram kaga wannan an samu cakuduwan halal da haram yace kama idza tarha fi suq ahmalun min ta'amin maghsub yace kamar a shigo da kaya ne daga gun yan fashi su shigo da kaya kasuwa su sayarwa mutane yan kasuwa wasu a sassara a fara harkoki sai daga baya a gane ai kayan fashi ne ko ma waɗanda aka saci kayan nasu su shigo kasuwa su ga irin kayayyakinsu ne da aka kwace a hanya gashi ana sayarwa ya ce fashtaraha ahalussu ‘yan kasuwa sun sassaya sun soma harkokinsu fa'innahu la ya jibu alaman ya shtari fi tilkal balda mina suk an yas'ala an ma ya shtarihi illa an yazhara an na aksara mafi aidihim haram ya ce kai da ka shigo kasuwa a matsayinka na bako ko da labari ya yadu an yi irin wannan fashin an shigo da kayan in dai ba kayan fashin na ya rinjayi kayan kasuwa ba ya ce to kai ba ruwanka da dogon bincike na cewa in ka zo shagon wani sai ka tuhume shi anya kayan nan naka da aka kawo ba kayan 'yan fashin nan ku da aka sato ɗazu to karka yi wannan dogon binciken matukar ba wai mafi yawan kayan ne na haram ba zai yi dama ranar babu ma kayan a kasuwa sai daga baya ko aka ga kaya ya yi ta tuttuwa ashe fatakai ne suke isowa kai su iso an tare su an kwace kayan to kaga zai zama duk abin da ya iso kasuwa galibi nasu ne to in ka san wannan to ya jibutar ku in ko baka sani ba to sai ka kame bakinka kai harkokinka ka tafi fa inda zalika yajibu su'al yace in ya zama ya garya yarin jayi kayan kasuwa to ayi tambaya fa in lam yakun al haraman kana at-taftish wara'an ghayra wajib yace in ko bai zama mafi yawa bane haram to binciken wani tsantseni ne da bai zama dole ba wani tsantseni ne da bai dace a ce ka matsa wa kanka ka kisa sayan abin da ka zo domin sa ba ka ce bari koma saboda an samu shubuhar tara 'yan kasuwa an kwace kayansu yace wa na ƙulu fi rajulin lahu halalun khalaqahu haram yace haka mutumin da yake da kayayyaki na halal amma kuma daga baya ya siyo wasu na haram ya hada da su mithlu an yakuna tajiran yu'amilu mu'amalatin sahiha wa yurabi yace kaman dan kasuwa ne da yake yake harka ta riba yana sayar ma wasu kayayyaki na halal wasu kuma na riba kuma in ya hada cikin ribar da ya samu duka da na halal da na haram da su zai je ya sake siyo kayayyaki wanda ba za ka iya tantance wannan kayan da kudin halal ne zalla aka saya wannan da kudin haram ne zalla aka saya ba a wannan da kudin riba aka saya wannan da kudin da ba riba a ciki aka saya ba za ka iya tantancewa ba yace fa hadha in kana al-akthar min malihi haraman lam tajuz qabulu diyafatahu wala hadiyatahu illa ba'da taftish yace irin wannan <coughs> zaka kiyasta al'amuransa ne da abun da ya furin jaya shin harkar riba ne tafi yawa a kasuwancinsa to in harkar riba tafi yawa ba ka kai masa bakunta ya dafa maka abinci ya maka karanci ka ci baya maka kyauta ka karba baya ɗinka kaya ya baka kasa wannan sai ka yi bincike shin wannan abin da ka bani yana daga cikin kuɗin riba da kake samu ko kuma a kaɗan ɗin da ba riba a ciki ne ka ware kake wannan domin akan samu mutane su tara haram kuma sai daga baya su ce bari mu yi aikin Allah da shi wani ma ya je umra da shi wasu malamai sukan iya gaya wa ɗan kasuwa mai harkar haram wanda shi riban ne harkarsa wani kuma eh, kowane harka ma zai iya yi da ya samu kuɗi kuma shi a kansa ya san haram yake yi harka ce ta haram to amma zai iya samun malamin da zai nuna masa a inda zai je haji ko umra ai zai dawo ka yau mai ko ummuhu kamar ranar da aka haife shi da wannan ake rudansu sun manta cewa ka yau mai bai na huwa bai na lan tsakaninsa da Allah ne in yawa Allah wani laifi baya salloli baya wasu abubuwa da Allah ya dora masa baya cire zakka a dukiyarsa da makamantansu to wannan je ya dawo wasu malaman masu suka ce banda zakka ma domin zakka ya haɗa abu biyu ne akwai haƙƙun nasa, akwai haƙƙun la almuhim da ya zama wani zunubi ne bai da kowa bai Allah to wannan ka je haji kai mai kyau sharaɗin ma kenan kai mai kyau domin kaga daga cikin mai kyau akwai tsoron Allah ai tsoron Allah zai sa guzurin da za ka je da shi ya zama min halal wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa to sai zama kai kudin ma da ka biya na haram tun asali makin ga ba magana a samu hajjil mabrur anan wa in kana wasu malaman sukan iya suna iya cewa hajjuhu shay kudin sa kuma shay'un akhar amma dai mafi inganci inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib to wani zai iya wannan harkokin ya je umran sai ya dawo ko ya je hajjin sai ya dawo wai shi yana ganin hakan ya sa wannan dukiyar nashi na haram in qalabat ilal halal ta koma halal da ya ji yayi haji yayi umra Allah ya sauka saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wajen harkokin mu to irin wayannan mutane da aka san sun yi nisa a harkar haram to yana da kyau in yama kyauta ka bincika duk da cewa talauci yawa mutane yawa yanzu za a iya sanin halkokin kama na haram ne kuru-kuru kowa ya sani amma inda za ka zo kana raba kudi sai ga ana neman kashe juna don a karba ana doke-doke don a karba kuma an sanya aka yi kasa ya ce fa'in zahara annal ma'akuza min wacin halal jaza in ko kasan cewa ya bayyana maka abinda za ka karba shi ta hanyar halal ya zo ba laifi ka karba wa illa taraka in ko ba haka ba bar shi kawai wa in kana al-haramu aqall idan kuma haram din kadan ne yana dan tafare amma ba sosai ba bai shahara da cin riba ba fal ma'khudhu shubha wal wara' tarkuhu abinda zaka karban ma kai kanka kana cikin tararrabi anya yana gefen halal ne ko yana gefen haram ya zama maka shubha kuma asalin hadisin shubha aka ce an tastabri'a anha ka nisance ta zai zama maka ne zai zama maka mutunci a addininka da mutunci a karan kanka malai ce wa'alam kaga mun gama da maganan in abu ya zo maka yadda za ka yi bincike ka iya tantancewa da irin abin da ya kamata ka yi binciken da irin abin da bai kamata ka yi binciken ba matsalolin suna sarkafuwa da juna sai ka nutsu sosai wani abin zai zauna maka to ga matsala ta gaba yace wa'lam anna su'al innama yaqa li ajli riba فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المفتية له بألا يكون المسؤول متهما فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك أو قبول هديته fala thiqata bi qawlihi wa yanbaghi an yas'al ghayrahu yace tambaya da ake so kai dangane da abin da kake so ka mallaka daga hannun wani ka sani fa yana faruwa ne li'ajilin riba taraddadi rashin nutsuwa a rai rashin gamsuwa da abin da wane ya baka saboda haka tambayar ba za ta kau ba sai in ka samu nutsuwar wannan abun halal mai zalla kuma mun faɗi ire-iren mutanen da ya kamata hakan ya faru wanda lamarinsa ya bayyana ya funin jayar da ciwa-ciwa a harkarsa ya shahara a gari ma an san shi wannan wajibi ne malam ya kasa su kashi uku akwai wanda kuma baka tantance ba ko bako ne mustahabbi ne akwai wanda kuma alherinsa yarin jayi ciwaciwarsa to wannan makaruhi ne to saboda haka in an samu taraddudin to a bincike in ba a samu ba kuma kar a kwakwa kamar kenan ba a so ayi kwakwa cikin binciken bi Allah ya al mas'ul muttahama in wanda kake so ka tambaya ba wani alaman tuhuma a tare da shi ba wani shakku ba wani damuwa to kaga bai kamata ba fa in kana wa alimta anna lahu gharadan fi hudurika kuma shi din abun zargi ne kuma la'alla kyautar da ya zo maka ma yana da wata manufa a bayanta akwai wani abu da zai iya biyo baya la'alla ko a neme ka shaida akan wata barna da yayi kuma yana ganin da kyarka iya shaidawa saboda alaƙarka da shi ba wani abu mai daɗi sai ya ga cewa to nan gaba kaɗan bincike zai iya zuwa a matsayin ka na wanda ya san shi kuma za a iya zuwa a tambaye ka to bari ya ma zai gyara wannan barakar sai dan zo maka isani ya maka alheri ba a jima ba kuma sai ka ga tambaya ta zo ko an kira ka a kotu ko alƙali ya zo ma bincike ko an turo ma dai wani abu da zai sa ka yi bayani akan wani to kaga za ka tuna abin da ya baka shi yasa ya ce in ka fahimci akwai hakan ko a wajen karɓar kyautarsa akwai wani abu a baya to falafi ƙata bi kawai, ce karka gamsu da abin da zai zo maka na daɗin baki wayan bari an yi tsala gaira kuma zai yiwu ka binciki waninsa me ya dalili me sa ko kuma me ya faru kar shi ka tambaye shi zahiri wato me yasa ka kawo mu wannan abu ko kuma ya aka yi ka same shi a'a zai yi maka wasu dabaru da zai sa ka nutsu da abin da zai baka to tambayi wani in ka san wanda suke hulɗa tare ko wanda zai iya maka bayani game da shi wannan duka a ɓangare na uku kenan ta hanyar abin da kake so ka ci na halal da ya zo maka daga wajen wani to aka ce akwai ɓangaren abin da ya kawo maka ɗin akwai ɓangaren shi kansa abin da ya kawo maka zai iya zama wani abu ne wanda uh, ya cakudu da halal ko kuma shi a karan kansa yana daga sahun mutanen da ya kamata a tuhume su ko baya ciki to in ka ɗauki bangaren shi karan kansa malam ya kasa su kashi uku in ka ɗauki kuma ta bangaren abin da aka kawo maka in a kasuwa ne to wanda kake shakku a kansa shi ya rinjayi na asalin kasuwa ko kuma na kasuwa ya ya haɗiye wancan har ma gane shi zai wahala ko kuma waɗanda suka sayan ma jifa-jifa ne a cikin mutane tantance su zai ba da wahala to karka tsaya ɓata lokaci wajen bincike akan wannan allah ya sa mu Al-ismin rabi ɓangare na hudu fi bayanin halali wal haram wa kaifiyati khuruji ta'ib anil mazalimin maliyya wannan kuma bayani zai yi akan mutumin da ya riga ya yi dumudumu a cikin harkoki na shubuha na cin haram ko kuma dai wasu abubuwa da bai gane ba amma an mai wa'azi ya kuma gamsu yanzu yana so ya dawo ya ci halal zalla kamar yadda Allah ya gaya wa masu cin riba fa'in tuftum falakun ru'usu amwalikum la tazlimun wala tuzlamun lace in kun tuba to sai ku ci gaba da harkokinku da dukiyoyinku ba za a ce kuma ku yi watsi da wannan dukiyar gabaki ɗaya tun da riba ya shiga ciki ku dawo ku nemi halal zalla ba a ba za a ce musu haka ba sai dai ku ci gaba da shi ku tuban ma'adda kuma ku yi wasu ihsana dai kudin kunanan Allah ba zai zalunce ku ba to anan mala yace ilam anna manta taba wanda ya tuba wa fi yadihi malun mukhtalif a tare da dukiyarsa akwai kudi cakude wanda akwai damuwai a ciki ya tuba yana so su da ya bi hanya mai kyau Ya ce, fa alaihi tamizul haram wa ikhraji yayi iya ƙoƙarinsa wajen tantance haram ɗin, ya da shi fa in kana ma'lumul ayn in har za iya ganewa ka eh ka siyo kayayyaki a shagonka ka tabbata wannan na ciki wannan na ciki wannan na ciki to ware su yace yi kokarin ware su yace fa amruhu Ya yace wannan mai sauki ne in dai akwai tsoron Allah ka iya ganewa to ware su wa in kana multabisan mukhtalifan in a cakuɗe suke ba ba za ka iya warewa ba fa in kana zawatil amsal kal hubub wal nuqud wal adhan wa kana ƙadar, al qadar mayyiz zalika al idan yana daga cikin zawatul amsal ma'ana abubuwa ne masu kamanni da juna in sun riga sun shiga kamar shinkafa ce da shinkafa wannan ta sata ce wannan ta halal an zo dura a daro ɗaya ba za ka isa ka ware ba ka ce ga iya wannan ga iya wannan ya ce to in ya zama irin wannan ko mai shafawa ne ko man gyada ne ko kuma kuɗi ne ma sun cakudu ka kasa gane su wa kane ma'lumul ƙadar amma an san yawansa wanda aka sato na saya mudu goma ne a gwangwane ka ne a buhu ka zane ya ce mai yi zalikin qadr ya ce to ware iya ko da sun cakudu da naka yi iya ƙoƙarin ware wanda kasan san zallan na haram fa in ashkala falahu tariqan in kuma abin ya rikitar da shi ba zai iya tantancewa ba mala ya ce to ga hanyoyi biyu da ya kamata ya bi na farko al'akhdhu bi ghalibi ko kuma al'akhdhu bil yaƙi wa huwa al ya ce ko ka yi amfani da galabatu zan wanda mafi yawan malamai shi suka fi jayarwa domin alyaƙin tabbas cewa abu kaza ne wani abin fala ya illallah sai dai irin wannan harkar kasuwanci ne to kai kana da iya tabbas amma malam ya ce ka yi amfani da galabatu zan a zato na mafi ƙarfi abu kazan nan da ya cakudu da nawa yawansa ya kai kilo kaza wannan zatonka ne mafi karfi to sai ka yi amfani da wani in kuma tsantseninka ya yi girman da kai tsoron lahiranka ya firgita ka to sai ka ware mafi yawa wanda shi ne zai nuna maka tabbas kana ganin mafi yawan ma kamun ka wuce iyaka abin la'alla bai fi mudu goma ba ya zo ya haɗu da naka mudu ashirin amma saboda ka samu yaƙinin cewa ya fita duka sai ka ware har mudu ashirin ka ce kai wannan baka gamsu da shi ba kaga wannan tsantseni ne mai ƙarfin da ba kowa zai iya yi ba kuma ana magana ne akan cin halal domin cin halal ta ga neman kuɗi ne harka ne ta kuɗi kuma ɗan adam akwai son kuɗi wato mala ban jamma kowa na son kuɗi ba mai ƙin kuɗi shi yasa kaga ainihin zakka aka cire an ce datti ne amma kowa na so a bashi bola ne kai bola ne na zakka amma kai kai bola ce za a baka datti annabi ya kira su ausa datti inna ma hiya ausaqun nas shi yasa ba a ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zakka ko wani danginsa domin datti ne to amma mu za mu iya ci tunda mu wadattin ne arazilu ne ko fukara albasakin kaga arazilu yace fa ce akhraja a mal malar haram to ka cire yi tsantsenin da ka tuba a kudinka da ya kudu da wanda ba naka ba yi kokarin ware wanda ba nakan ba fa in kana lahu malikun muayyan in wannan abun naka na haram ka san ne shi a gidan wani aka je aka sato aka baka ka saya ko kuma kai ka sato Allah ya kiyaye ka san dai me shi shine in kana lahu malikun muayyan wajaba sarfuhu ilayhi ka kai masa aw ila warithihi ko magadansa wa in kana li al mal ziyada wa manfa'a jama'a zalika kullahu wa sarafahu ilayhi yace in wannan kudin har ya hayayyafa yayi yawa an amfana in dai da kudin wani ne aka yi wannan amfanin to hada masa hadda amfanin ka ba shi. wanda yana tuna mana kissar wasu mutane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ya ba da labari wani sahibul baras da sahibu al'ama da sahibu menene su uku ne da mai kora yawa wanda kowannensu Allah aiko mala'ika ya gwada su guda biyu suka yi fail guda ɗaya kuma ya yi nasara saboda mi saboda ya samu wani ya masa aiki ya neme shi ya rasa har ya kai ga ya raya masa abin da ya samu an tara dukiya ta yi yawa da maka yadda dai kisan ta faru kusan mu mun santa da mai kudin ya dawo ya zo neman sa bai wuce 'yan wasu darahin ba sai aka ce masa ai wannan garken gaba ɗaya naka ne yake cewa karka mun isgili ma yace wallahi ba wasa a ciki da na neme ka zan biya ka ka ban ganka ba sai na saya maka wata 'yar akuya da ka to ita Allah ya mata albarka ta haihu aka sai da ita aka sai da 'ya'yan aka sake sayan wasu da aka har ka samu wannan garken kuma ina nan na addu'an Allah ya bayyana ka kuma gashi ya bayyana ka saboda haka ka ja ka tafi kaga wannan me ne ka wannan tsantsenin karya ji haram duk muna bayani ne akan ya za ka guji haram ka rabu da duniya to ba kowa bane zai ga wannan tarin dukiyar baka ma san da ita ba a ce kudinka ne ya hayayyafa to ga kayanka kaga da ya dawo yana iya cewa ga kuɗinka amma saboda abin ya dade ma ga kyautar saniya shi zai karba ya murna ai amma sai aka ce dunna shi. kuma bai ce biyani ladan aikin da na ba shi dai sa ya kubuta daga cin haram kar ya karɓi wani abu ko a rabu ko mu yi ka sai ka mu raba ko mu yi raba daidai ko raba a asara yadda muke faɗa ya ga dai wani abu na haram ya shigo sai ya gagara duka ya sallama to anan malam ya ce in kuɗin ma ya hayayyafa yi ƙoƙarin tattarawa da abin da ya ƙaru ka bashi kayan shi wa in ya isa min ma'arifati mal wa lam yadri amata an warithin amla idan ya gaza wajen ware kuɗin ko tantance su kuma wanda aka cuta ɗin ya kasa gane ya mutu ne kuma da ya mutum ya bar magada ko bai sani ba shi dai bai sani ba sai aka ce to ma'ana dai ka tuba daga ciwa-ciwa ka iya ware ta kuma ka rasa mai ita sai aka ce fal yatasaddaq bihi to yi sadaka da niyyar Allah ya ba mai kudin ladan ba ya baka ba kai kokarin ka menene at-tabri'a kokari yi takallus daga shi karkaci haram wa in kana zalika min malil fai wal amwalul mursada li masalihil muslimin yace idan alfai'u ne dukiyar ƙasa ce ko kuma kudin da aka tara don amfanin musulmai an tara za a yi fentin masallaci an baka ajiya ka yi ciwaciwa a ciki an baka za a gina masallaci ka yi ciwaciwa a ciki a'a za a gina makaranta a'a za a sai motar daukan gawa a'a za abubuwa ne ga sunan na masalihun musulmin a gada ce aka fara ginawa ana an sa akwatin fi sabila kai ne mai lura da shi kayi diwatuwa a ciki an baka kwandon zagawa a masallaci kayi ciwaciwa a ciki duk wannan yana faruwa ko so duk wannan na masalihun musulmin ne yace sarafa zalika ila alqanatir wal masajid wal masalihi, tariq makkah wama yantafi bihi kullu man yamuru min almuslimin yace idan kudi ya zama irin wannan kai ba, to dama na al'umma ne kai ma yi kokarin yin aikin da al'umma za su mora amma karka ɗauka fa wai kana da lada ya kai sadaqatin jariya a'a kai takhallus da shi ne Kamar yadda wasu malaman suke fatawan kudin riba na banki da ya zama maka larura ka sa kudinka a ciki a larura ka zo ka cire su kana so ka cire iya naka da kuma wancan to in ka cire iya naka wancan din karka ɗauka an ka kawo an sa a masallaci ko ka yi gada ko ka yi rijiya wai ka yi sarakatun jariya a ta takhallus ne da shi Tun da dai ba a zubarwa ba a da kuɗi ai ya zama a ga ka tattara kuɗi kana kona sai a kama ka Ka yi barna domin abu ne da tafi wuyi nas to sai ka yi tabarru'i ka yi takhallusi da shi don ka kukuta to haka wannan mala ya kawo tsariku makka la'alla don a makan yake ba lallai sai nan ba ba sai hanyar zuwa makka ba kowace hanya da yantafi bihi kullum man yamurru min musulmi sai mala ya ce mas'ala ga wata mas'ala in kana da hi malu halalin wa shubha falyakhussa nafsahu bil halal وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم من كسب الحجام أعلف ناضحك yace idan kana da kudin da ya cakuda da halal da haram ka ware mala yace yana yiwuwa yana kana iya in baka san me shi ba ko kuma harkar kasuwanci ne da kai ta yau da gobe da mutane barkatai ba za ka iya cewa wannan kudin ga daga gunsuwa da ya zo ba harkoki ne sun yawa to amma dai ka iya sanin asalin kudinka ka iya kuma sanin na haram ka iya kimanta ka estimate ka san haka din sai ce to ware halal din wa kanka shi kuma haram ɗin, shi na halal in ka ware to da shi ne za ka ci abinci da shi za ka yi tufafi da shi kuma za ka yi biya kudin aiki da sauransu amma abin da yake kuma na haram to wannan yi amfani da shi wajen rabarwa makaskanta cikin mutane kamar almajirai ko kuma masu sana'a mafi kankanci ka iya ba ma wani ya ƙara jari ko kuma ka iya ba ma wani ya taimaka wajen iyalinsa ko wani abu makamancin wannan duk wannan ya shiga ciki ya zama daidai yake da ujratul hajjam mana kudin mai yin kaho wanzami mai yin kaho annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi khabith ma'ana dani mana harka ce ta kaskanci malamai suka ce cewa ce masa da annabi yayi khabith ba yana nufin haram ba ne don da haram ne da bai sa an masa kuma ya biya ba domin ya sa an masa ƙaho ya biya kuma ya ce samanul hajjar khabith malamai suka ce mana khabith aidani ana harka ce ta kaskanci wanda in ba dole bakar kai in an cewa wannan sana'a ce dani'a to kamar ana so a gaya baka in ba ta zama maka ba wani abu sai wannan ba Ya yace to duk wannan asalinsa yana komawa ne zuwa ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasbul hajjam abinda mai eh, sana'a man kaskanci ya yi samu a alifu na zihak je ka yi wa eh, dabbarka da kake shayar da gona ruwa tana ibo maka ruwa kana kaiwa gona da makamantansu to yi kokarin saya mata abinci yi kokarin yi mata wani abu dai da zai amfane ta karka amfanar da kanka da shi kamar mala yana so ya ce duk kudin da baka san mai shi ba to yi wani amfani da shi amma kar amfanin ya dawo jikinka ta wajen ci ko ta wajen tufafi yi amfani da shi ko in kana da dabbobi saya musu abinci in kana da wani aboki mara shi ba shi in kana da wani makwabci mara shi shi ma ba shi amma dai kar ka yi wata hikima wannan kudin da baka nutsu da shi ba ya zo ya amfane ka ta hanyar ci ko ta hanyar tufafi yace walau kana fi yadi abawaihi haram yace kai koda iyayenka ne ka san suna mu'amala da haram zalla falyamtani min mu'akalatihima yace ka nisanci abincin su fa in kana shubhatin darahuma yace in abu ne mai shubu haka kasa gane masa to yi musu wata yadda dabara fa in lam yaqbala tanawal al-yasir in kai dabarun ka nuna ayyau ina azumi yau litinin ba ba ba yau litinin ina azumi a yau kaza har abun ya kai ga sun faso ma gano ka kai kullun a uzuri kake abincin gidan nan baka ci to sai ka dan ci kadan mallai yace tanawalul yasir dan ci kadan وقد روي أن أم بشر الحافي ناولته تمرع فأكلها ثم صعد الغرفة فقاعها shi wani daga cikin magabata bishirul hafi ya je wajen mahaifiyarsa kuma ya san halinta malamai suka ce mai sihiri ce tana tara kudi ta hanyar bokanci da ta bashi abinci ba yanda za a yi sai ya ci sai ya dan ci to gidan kuma bere ne da ya hau sama sai ya sa hannunsa a baki sai da ya amansu gaba daya kamar yadda ya tabbata a kisan sayyidina abubakar radiyallahu an ya zo gidansa ya ga dabino wasu malaman suka ce a hannun ɗansa wasu suka ce a shi ya ɗauka ya ci kuma aka gaya masa daga ina wannan dabino aka ce a yara ne suka shigo da shi ya sa hannunsa sai ya yi amansa yace yana tsoron kar zama na wani ne kaga tsuntuwa ne fa ba sata ba kaga wannan daraja ce ta masu tsantseni mai karfi ba kowa ne in zai iya wannan ba bai kai wannan matakin ba yace kismi na karshe shine na biyar shi kuma ya shafi mutumin da yake zuwa gun shugabanni masu mulki wanda algalibu wajen masu mulki an fi sa musu zalunci an fi zato musu zalunci akan adalci shi ya sa wanda ya jure kuma bai yi zaluncin ba ya samu manqabatul uliya yawmal qiyama mataki babba annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mun sha karantawa a hadisin sab'atun yuzilluhumullah wanda aka fara kawowa shine wa al'imamul adi shugaba kuma mai adalci shi yasa kuma in shugaba ya yi zalunci laifinsa yake girma sosai domin me ya kai matakin da ko me ya ce ba zai yi ba ba da iya zuwa ya sa shi dole to me amfani yawa mutane karya ko yaudare su ko zalunce su to kai kuma mai zuwa gun fa la'alla galibu abin da yake shigo musu ta hanyar zaluncin ne kai kuma ka je ana baka to me ya kamata ka yi sai ce fi idrari salatin wasilatihim zuwa gun shugabanni da zuwa sada zumunci da su wa ma ya yahillu min mukhalaqati salatin zalama wa nahwi zalik da abin da zai zo maka ta hanyar azzaluman shugabanni da makamantan wannan sai malai ce ilam anna man akhadha malan min as-sultan fala budda an yanzura fi madkhali zalika ila as-sultan min aina huwa in shugaba ya baka kudi ko wani abu binciki ta ina ya samo su kaga fa akwai rikici mutane nawa ne suke zuwa gun shugabanni su ba su dukiyoyi mai dimbin yawa wanda in ba shugabancin yake wa bai sai ba da irin wannan kudin ba kaga mafi karanci a ce kudin al'umma ne shi ma kuma shuruhar da yake kafawa kenan kuma al'umma ne kuma part of al'umma ne saboda aka bara a baku to amma ka'ida ta ce a baku shine abun tambaya saboda haka ya bincika in dai yana mai yana tsantsenin cin halal in ko ba ruwansa to shi kenan don haka duwanda ya rabu nan gun to ana je masa tsoron halaka wafi sifatihi allati yastahiqu biha al-akh kuma ni din taya ta ina ya halatta in karba kaga kenan janibin farko ya halatta ina shi ya samu eh nashi ne a noma yayi a dan kasuwa ne a almuhim bai ba kudin al'umma bane to ni din kuma da zan karba ta wace fuska zan karba shin ya cancanta karba wa fil miqdari alladhi ya'khudhu kuma nawa kuma kaman nawa ya kamata a ce na karba hal yasta'iqu shin in misali yanzu na je gun shugaba ya ban wata irin kyauta shin ya dace kaman ni a bani kuɗi mai wannan yawan kuma me zan yi da shi kuma me hikima me amfanin me manufa duk wannan yana da kyau mai tsantse fa mai sanya ya ci halal zalla ya kuma kukuta gobe kiyama ba wanda shi burinsa ya samu ba a baka an ya ka bincika ce me ne na wani kuma an baka da yawa ci a na ne fa kana mun asara. duk wannan yana iya faru musamman yanzu kaga siyasa ta danno masu son mulki suna nan masu kuma ba masu son mulkin suna nan wanda shi burinsa kawai a bashi ina ka samu ya ka samu kawai ba ni kawai in tallata ka a ba ni kawai ni dai in sha kwana shikenan in ka ci ka ci baka ci ba shikenan to abubuwan yanzu a ga sun ta bayyana kuma matsalar abun fa ba wai jahilai kawai ba har malamai fa Allah ya sauka yace wa qad tawarra'a jama'atun an zalik wa kana fihi man ya'khudhuhu fa yatasaddaq bihi yace da yawa daga cikin magabata a da sun yi tsantsenin irin wannan ba sa karban kyautar masu mulki kuma ko ya karba agun zai rabar da ita Allah ya ji kan Sheikh Mahmud Gumi kowa ya shaide shi baya karban kyautar masu mulki kai shi zakka ma ta halal kenan an kawo wanda shi ma yana da kyau a ce yana da rabo to wata ma baya sanin ina ta je an kawo to ku karba ku ajiye iya magana kenan zai tashi yayin gida ba zai bincika ba kudin nan ya aka yi da shi ne jiya wa aka ba ya aka yi in ka duba lokacin bayan rasuwansa da mallon abubakar ya hau yana daga cin abin da ya jawo mutane kunne ce ni fa ba kaman malam bane ma'ana fa ba za a kawo abin da ina da haƙƙi mana shigo ba su kaga anan kusa-kusa kenan muna da wanda za mu iya ba da misali ya ce wa amma fi hazar zaman wannan zamanin namu kaga lokacin da aka yi littafin nan ba shi ne yanzu ba fa wancan din ma ya dan fi yanzu kyau amma ya ce a wannan zamanin fal ihtirazu anhu aula ka nisance shi shi ya fi? ma'ana dai kaga bai ce maka haramun ba tunda baka akai li'annahu qad alima tariq al-akhdh thumma la yanalu illa bi-dhulli was-su'ali was-sukuti 'ala al-inkar yace domin kai ka san hanyar karban kudin nan ba ma'ana ka san me kudin nan zai iya haifar maka in ka karba na farko zai yi ta hanyar kaskanci za a baka kai makaskanci ne da an baka a riga an san ka shi sa daga ka zo sai a ce wani ma yana yana jin ka zo ba zai ma saurare ka wanda Allah ba shi ka za ya tafi abin ya kashi kenan Allah ya sauka wani kuma zai a zo a zauna a gama komai in za a tafi ba a yi bayani ga kudin mai ba sai ce to yalla bai kasan fa kudin man nan da buge-buge ma muka samo shi kaga kenan a ba su kudin mai wasu kutu alal inkar ko kuma kai kame bakinka ba za ka iya hana barna ba shi ya sa daga cikin magabata akwai wani babban malami da yake ba da darasi a harami a wancan lokaci shugaba ne zai same shi yana kishin gide sai ya miko masa kyauta sai bai karba ba ya ce me yasa ya ce a in zan miƙa hannu in karba to ba zan miƙe kafan nan da ka gana yi ba irin wannan kwanciyar da ka gana ina ba da darasi inda zan miƙa hannu hannu da ƙafa ba sa miƙewa dole ɗaya miƙe ɗaya lankwashi ya ce tun da ko ba zan miƙe hannu ba to ban ne miƙe ƙafa ta mana kenan izzar ilminsa ta fi masa da izar kuɗin da za a ba shi tabbas ba zai iya wa giwa a ba shi yasa kuma yanzu da wuya ka ga malamai a gun manyan masu mulki wai suna musu wa'azi iyaka dai a je bayanin wasu abubuwa daban la'alla masallaci ne la'alla gidan marayu ne yanzu marayu sun fi tashi harkar marayu ma ya dan fi kwari gidan marayu ne a la'alla gina wani ofis ne a gina motar zirga-zirga ne da sauransu ne abin da yawa Allah ya sauwa to haka za ka ga yadda ɗan siyasa 'yan barandan siyasa za su duka kambama mai mulki suna sai shi fewa ne shi na Allah ne kaza kaza ya ba su to haka su ma malaman yanzu da yawa wasu haka suke illa manistafahu sai tsiraru shi sa za ka ga wani lokaci gyara ya ƙi gyaruwa don mai gyaran aka rasa wa faƙi dushe la yi wa in ba ka da abu ba ka yi saka ba da shi ba to Allah ya samu dace yace wa kad kana ba'du salaf la ya'khudh wa yu'allil bi anna baqi mustahiqin lam ya'khudh ci an samu wasu daga cikin magabata me yasa kai baka karban kyauta ne sai ce ai akwai mabukata da dama su ma ba a basu ba mana kenan da an ba kowa da kowa shi ma ya shiga sahun kowa da kowa zai karba amma an ware shi an bashi Allah ya kyauta to wani wani in ya je aka bashi hatta ɗan rakiyansa ma ba za sani me aka yi zai fito ne yana ɓata rai ka duba mutumin nan ka duba kaza alhali fa an bashi ya soke ya ce wa haza laisa bishai ya ce wannan ba wani abu ne li'annahu ya akhudhu haqqahu wa yubqi ulaika fi maqamil mazlum walaysa almalu mushtarakan yace saboda ce wannan ba wani abu bane domin shi zai karba ya bar wasu an zalunce su duk da kuma kudin ba cewa aka yi su raba ba amma dai shi dai bai gamsu ba to abin da ya shafi shiga gun masu mulki da kuma cakuduwa da su da karban kudadensu bayan malam ya kawo wannan tsantseni na ƙarshe to sai kuma wani fasali mai zaman kansa ya karkasa mutane wajen zuwan su gun masu mulki kar ka ɗauka kowane malami ka gan shi a gun mai mulki kamar zaton ya je karɓa ne da dai aka fi so ya yi gama mai taka tsantsan mai tsantseni a abin hannun masu mulki saboda galibi hukukun nas ne suke ba wa mutane kuma wa zahir ya shahadu zali zahiri na nuna haka inda zai bar mulkin in kyautar zai yi ba za ka ga ya yi ta irin wacce yake kan mulkin ba to yana nuna maka tabbas ashe wanda zai baka lokacin yana kan mulkin haƙƙi ne na al'umma so da wannan za mu dasa aya sati na gaba babu darasi sai na samansa in yayu amma dai mun san dai na gaba babu na samansan in babu za mu sanar da wuri insha Allah ta'ala in kuma da akwai to za a yi insha Allah amma dai sati mai zuwan nan kowa ya san babu wanda ya zo ya sanar da wanda bai so ba kuma zan yi tafiya zan kai sati biyu a kano insha Allah kuma ina buƙatar addu'a nima a wajen jama'a yadda suke aikowa musu addu'a to ni ma yanzu na aika musu su mun addu'a abinda zan je yi a kanan Allah ya kawo min saukinsa ya kuma sa mu je lafiya mu da lafiya wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad الله أكبر الله